يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم جلظة نعم. واعلموا فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ولا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم صرفوا نعم. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو نعم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق عباده لعبادته والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وأصحابه إلى يوم لا ريب فيه اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ashirin da shida a watan ɗaya watan al-muharram hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 ko da takwas ko sannan ya zo daidai da ranar sha ɗaya a watan bakwai shekara ta 2026 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yaddarsa ya sa a yau ma mun yi tattaki takanas ta masu wa'azi zuwa garin take ta hmm. domin wannan haɗin gwiwar wa'azozi guda biyu wa'azin jihar zandar da wa'azin haɗin gwiwa najeriya da niger muna roƙon allah tabaraka wata ta'ala ya sanya mana alkairai da albarkoki masu yawa a wannan haduwa tamu malamai sun gabata ko wanda suka gabata a gabana na saurari malam muhammad musa da kuma malam ibrahim daga dingas allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi abinda aka ce za mu tattauna a kansa shi ne. addini a aikace ba addini a baki ba kamar yadda muka sani addini yana daga cikin zumul insan abinda yake lazumin dan adam ne inda an ce ga mutum to ba zai yiwu ba ya rayu babu addini shi a ɗabi'ar da Allah ya halicce shi duk inda ya kai yana jin akwai wani ƙarfi da yake juya rayuwarsa wanda ya kamata ya dogara da wannan ƙarfin annabi rahama sallallahu alaihi wasallama hadisi imam al-bukhari yake cewa ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitra babu wani abin haihuwa da ake haihuwarsa radda yake bakuntar duniya da da kuka face ana haihuwarsa ne bisa fitira a ibaninsa a jininsa da tsokarsa akwai yadda da Allah tabaraka wa ta'ala sai da annabi rahama ya ce illa kana abawahu ya kasance sai dai mahaifansa hannun suwa ya taso ya hau danihi au majisanihi au nasiranihi in yahudawa ya faɗo hannunsu sai su karkatar da wannan fitirar da ya zo da ita zuwa yahudanci in majusawa ya zo hannunsu sai su karkatar da wannan fitirar zuwa majusanci haka in hannun nasara ya zo amma dai asali kowa yana zuwa akan wannan fitira ɗin ta yadda da Allah to idan inda za mu gane dan adam ba zai rabu da addini ba annabi bai ce ba sai dai ya bari ya zauna haka a'a ko an dauke shi daga addinin Allah to kuma sai an daura shi akan nawanin Allah amma ya zauna haka a ce gashi ba shi da addini wannan ko an gaya maka ƙarya ne ba zai yiwu ba yanzu in ka tara wanda ake cewa pagan marasa addini daya biyu uku suna kaiwa wani adadi to sai sun fara tunanin kuma wata ka'ida za su tora wa kansu su rayu a kanta to sun nemo addini kenan shi yasa shawa ma da suka yi iyadda da Allah ne mai kashewa Allah ne mai rayawa suka ƙi su yi imani da Allah sai kuma suka ɗauki wato ƙarfin juya rayuwa sai suka zingina wa nacho wa ƙalu ma hiya illa duniya wa ƙalu ma hiya illa duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون الله تعالى شو قالوا suka ce mahiya ai ba wani bane rayuwa duniya mu mutu ne mu rayu ne kuma Allah ne ne kashewa mai rayawa tunda sun bar Allah sai suka ce wa ma yuhlikuna illa dahr ba abin da ke halaka mu sai zamani tafiyar lokaci ne kawai yake halaka mu kaga tun bar Allah kuma sun dau aikin Allah sun kai ma wani Allah ji anan abin da nake so mu fahimta shine wato dan adam ba zai rayu ba ba tare da addini ba to menene addini shi addini a shar'ance shine wato al-i'tiqad wa taslim shine wato ƙudurcewa da kuma mai wuya ga Allah Ta baraka wata ala. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da addinin da ya halicci mutane dan shi dan su rayu a kansa arama ce inna dina inna dina inda Allahil islam na'am وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب من ثم سبحانه وتعالى إن الدين إن دي الدين أكي فتو kuma inda lahi a wajen Allah wanda shi Allah ya yarda da shi ya halicci bayinsa domin sa to al-islam shine musulunci ne ma'anar kalmar musulunci kalmar a larabci abul a'la al mawjudi a wani littafin sa mabadiul islam yana cewa duk inda aka je aka zo kalmar musulunci ma'anarta al inqiyadu wal khudu'u li amri al amiri wa nahyihi bila itirab shine jawuwa da ne kauya gaban umarnin mai umarni hanuwa da hannunsa ba tare da bujurewa ba ma'ana gwari-gwari duk wanda ka zama raƙumi da akala a hannunsa sai yadda yi da kai zauna ka zauna tashi ka tashi tafi ka tafi to balarabe sai ce aslam lahu ka mai ka gare shi to shine ma'anar kalmar islam a larabci sai dai shi abul a'la yake cewa wasu miya na bin islami an kira addinin mu da suna musulunci li annahu ta'atun lillahi bila i'tirab domin yi wa Allah biyayya ne ba tare da bujurewa ba wannan shine ma'anar kalmar musulunci ne kauya ga Allah ko ka ce maka al islamu lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bi ta'a wal khulus min ash-shirki wa ahlihi shine addinin da Allah ya ce in ka ba kunci lahira babu shi to babu shi babu kai babu kai babu aljanna sai dai ka nemi kanka a wuta wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min hmm. wa huwa fil akhirati min al-khasirin a dai ali imran Allah ya ce wa man yabtagi ghayra islami dinan duk wanda ya zabi wani addinin da ba musulunci ba a matsayin tsarin da rayuwar da shi ya masa zai rayu akai ya mutu akai to ya je yayi abin da yake so amma san rai ne bacin rai ne dan falan yuqbala minhu wani addinin da ba musulunci ba Allah bai karɓa ba kuma duk wanda ya mutu akan addini ba musulunci ba in ka tashi neman sa a babban birnin tarayya kiyama ba niyame ba to wa huwa fil akhirati min al khasirina yana cin ajin tafafu can zaka neman sa Allah madaukakin sarki wato ya kiyaye a kalmar addini suka ce ana sakinta akan ɗayan abubuwa guda uku na ɗaya suka ce al'imanu billahi wabin rusuli wal yawmil akhiri imani da Allah da manzannin Allah da ranar lahira duk wanda yake da wannan sai a ce yana da addini na biyu suka ce ana sakin wato kalmar addini akan wato al'ahakamul masharu'a hukunce-hukunce na shari'a allati ta hakumu zawahirun nasi wanda suke hukunta zahirin mutane misali zai shiga kasuwa sai bai ɗauka ba kasuwa kawai iya ya samu jari ne kasuwa kawai iya ya sai ya siyo kaya ya sayar ne a sai san a shar'ance akwai hukunce-hukuncen kasuwanci akwai sanin halal akwai sanin haram don a kauce mata akwai riba don a kauce mata akwai riba ita aka fito nema akwai haƙƙin mai saye akwai haƙƙin mai sayarwa to wanda ya tashi in kasuwanci sai ne sanin wannan sai a ce to wannan yana da addini su ne al'ahkamul masharu'a a aure zai yi sai bai ɗauka ba kawai iya ya samu kuɗi ya auri mata shi ne a'a akwai wasu haƙoƙi da shari'a ta sa sai nemi ya san su ma kafin auren don kada ya je ya yi da jahilci kuma mai lahallari ya ce wala ala fa'ala fi'ilan hatta ta alama hukumar lahi fihi karka yadda ka aikata wani aiki sai ka san mai hukuncin Allah akan wato wannan aiki to wanda yake kan wannan rayuwa sai ce yana da addini don abin da yake yi ba da ka yake yi ba to wannan shi ne wato ma'anar addini to ya za a yi ka yi wannan addinin yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala yake so ba kai yadda kake so ba ya zama ne addinin ka ƙidatan a ƙidar ka abin da ka Shi shi addinin ka ibadatan a ibadar da kake yi ya zama shine addinin ka mu'amalatan a yadda kake mu'amalantar mutane ba ka zaɓi wani abin ka yi ba ka bar wani abin misali ai mu ahalin sunna ne mu kaza ne amma iya a baki ne ya kamata da kace kai ahalin sunna ne to a ga sunna a ibadarka a ga sunna a ma'amalarka, a ga sunna a ɗabi'unka to yanzu ka zama cikakken ahalin sunna amma ba ka zaɓi abin da kake so ba ka bar abin da baka so ko kake faɗa a baki babu aiki wannan babban zargi ne a wajen Allah aramma ya ayyu allazina amanu lima taquluna ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la saboda kabura 'inda Allah an taqulu ta لا ya kuma su imani, lima ta لما na mala ta fa’alun, da wani dalili za ku ke faɗin magana da fatar bakinku amma abin da ba ku aikatawa a aikace lima ta kuluna ma la ta fa'alu aika bura maƙatan inda lafi. abin zargin ya yi girma a wajen Allah an ta kulu ma la ta fa'alu ku ringa faɗin abin da ba ku aikatawa shi yasa Allah ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitabi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd hmm. fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun في الحياة الدنيا ويوم Allah ya ce a fatu ominuna bi ba'adul kitabi za ku ke yin imani da wani sashen littafi kake wa ibada wake wake kake ba ibada yassanke ka zaɓa abin da kake so ka bar abin da ba ka so a baki kai raurau musulmi ne amma aikin ka babu musulunci a fatu uminu na biba abin kitabi wa takfuru na biba Allah ke fama jaza umai ya fa'ala zalika to ba komai bane takamakon wanda yake irin wannan a addini illa khizyun fil hayatid dunya akwai tabewa a rayuwar duniya ka san me yasa ya masa taɗewa dan kasuwancin da yake ba mai riba bane dan hanyar da yake bi ba mai billewa bace ita kuma duniya a duniya mazara atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira duk wanda kaga ya je lahira an yi lale an yi maraba da shi ka duba ka ji shi cikin wanda ake cewa fa ni'ima ajrul amilina ma dalla da ladan masu aiki to karkara ba ɗaya biyu a nan duniya ya gina lahirarsa aikin da ake ba masa to daga nan ya yi shi to shi kuma wanda yake da'awa da sunan addini babu aikin addini yana bata rayuwarsa ne to kizir bin hayatid duniya kenan sannan wa yawmal qiyamati ko ranar tashin alkiyama yaraduna ila ashaddil azab za a mai da shi zuwa ga matsananciyar wato azaba saboda addini Allah subhanahu wataala ta ya ayyuhallazina amanu dukhulu يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu aka kira masu imani to ku shiga musuluncin nan baki daya kada ka dau wani abin san rai ka bar wani abin a aljanna ba ta masu san rai ba ce duk wanda yake san aljanna to ya aje san ransa wa amma man kafa maqama rabbihi wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa albishir fa innal jannata hiya al-ma'wa wa amma amma man daga kun wa am fa amma man طغى وآثر الحياة الدنيا jahima hiya al mahwa Allah subhanahu wataala ta'ala ce duk wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yau mai kumun nasu li rabbil alamin dinnan to ya hana kansa san rai ba abin da yake so ba yake yi abin da shari'a take so yake bi to albishirin fa jannata hiya ma'awa aljanna ita ce makoma Allah ka datar da mu ka san me aljanna sanin aljanna sai dan aljanna wani tattali ne na min sama subhanahu ta'ala. wanda a cikin hadisul qudsi yace nayi tattali ga bayina mu'minai irin abin da mala ainur ra'at ido bai taba gani ba duk inda mai idan ya shiga ya fita a yawon shakatawa ya je germany ya je italy ya je faransa ya je makka ya je madina ya ga kuma abubuwa masu kyau ba marasa kyau ba sai da ya je aljanna ya ga abin da idansa bai taba gani ba wala uzunin sami a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba ko me kake ji ya maka daɗi bawan Allah ne kai wani karatu wata kira'a kake ji ya maka taimaka daɗi ka dace a'a ɗan duniya ne wata waƙa ce kai kawai in ka ji wannan ka gama a yan soyayya ne wata murya ce da ita ma ana ji za a yi bacci ko me kake ji ya maka daɗi a kunnanka sai radda ka je aljanna ka ji abin da kunnanka bai taɓa ji ba da Allah ya ƙure sifar aljanna sai ce wala kadara ala kalbi basharin a cikin aljanna akwai abin da tunanin dan adam ma bai taba darso shi ba hmm. kai ma lalle innal muttaqina mu faza yutafu alaihim bi wa hmm. ma وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون الله تبارك وتعالى يقول وفيها أتين الجنة ما تشتهيه الأنفس kaji bambancinta da duniya duk abin da rai yake so akwai cikin aljanna ka isa ka samu duk abin da kake so a duniya komai kudinka komai gatanka da kudin naka sai ka yi marmarin abin da yanzu babu a ko kuma dare ne ya riga ya yi sun tashi masu shi in marmarin zai kashe ka sai ka bari gobe ta ya gari ya waye amma aljanna fi ha ma tashtahi hil kudu. duk abin da rai take so kawai akwai shi aljanna amma duniya ma kullu ma yatamanna al mar'u ba duk abin da mutum yake buri yake samu ba a duniya ba wannan sai ka je aljanna to kuma inda ni'imar aljanna ta babbanta da duniya a duniya idan ka samu ni'imar ma kafa kafa take kar ta kare ka shiga uku misali ka samu saifa biliyan ɗaya ba ma miliyan ɗaya ba kana ci kana ci ka gangaro ka zo rabi ka haura rabi ka gani tashin hankalinka kar ta kare ka shiga uku amma ita ku aljanna ta Allah ce wa antum fiha khaliduna in ku shiga cikin aljanna kuna madawwama to duk wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana kansa san zuciya to fa innal jannata hiyal ma'awa aljanna ita ce makoma amma wanda ya daga ya dagawa ya ke tsaya inda aka tsayar da shi ya fifita rayuwar duniya to fa innal jahima hiya ma'awa ita kuma wutar jahima ita ce makomarta Allah ya kiyaye ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kaffa ya ku masu imani ku shiga musulunci baki daya wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi kururuwar shaytani ku zo kuke daukan abin da kuke so kuke barin abin da ba ku so a addini gaba daya ake yin sa ba rabi da rabi ba ba ka sa kafa daya ka dage daya ba a'a ya zama munafinci kenan Allah ya kiyaye wata rana Huzaifatul Yamani ya je duba mara lafiya sai samu an daura masa wani zare a hannunsa sai kama zaren ya cire ya karanta wata aya a cikin suratul yusufa wa ma yu'minu aktharuhum billahi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yace mafi yawancin mutane ba sa yin imani da Allah face ce suna hada Allah da wani a cikin imaninsu to shi musulunci gaba ɗaya ake shiga shi musulunci imani ne kuma da aiki ne aiki kuma na kwarai ba na san rai ba saboda haka mu kiyaye abu na gaba ko gaba ta ƙarshe karma a zuwa ce min lokaci yayi shine yaya za a yi ka tabbata akan imani da aiki ba kake faɗin abin da ka ga dama ba kake aikata abin da ka ga dama ka bar abin da baka so to abin da zai tabbatar ka akan imani sahihi shine aqida sahihiya dama shi imanin naka an gina shi ne akan aqida sahihiya ka yadda da Allah subhanahu wata'ala a matsayin sa na shine mai kowa da komai kowa da komai nasa sani. kamar yadda yace alalahul khalqu alalahu له الخلق والأمر تبارك الله رب Allah ce ku saurara lahul khalqu dukkanin halittu nasa ne Imam abu abdullahi al-qurtubi yakan ce mulkan wa khalqan wa ikhtira'an wa abidan mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne abin da ka ji da abin da baka ji ba abin da ka gani da abin da ba gani ba in akwai shi na waye lahul khalqu wal amr halittun Allah ne juyi al'amuransa ne ke jingina wa kansa da kansa yace tabarakallahu rabbul alamin albarkatunsa sun yawaita mai renan duniya da abin da yake cikinta to ka yadda da shi a matsayin shi ne rabbu amma amfanin yaddarka da cewa shine mai kowa mai komai to ya kai ka zuwa ga uluhiyya shine ka yadda Allahu la ilaha Allahu la ilaha illa hu wal hayyul qayyum ka yadda Allah din nan la ilaha illa huwa babu abin bauta ma bisa cancanta sai shi kalmar nan mai satanni guda biyu akwai annafayu akwai al'isbatu in ka ce la in an tara gumaka cikin wato garin nan ko cikin ƙasan nan to ka ce da su da zero duk ɗaya a wurinka da su da zero duk ɗaya suke in ka ce illallahu ka yi abin da ake cewa al'isbatu ka tabbatar wa Allah shi ya cancanci a bauta masa to so ake ka fahimci la'ilallahu da wannan shi yasa shawa da suka gane wannan ne ma'anar la ilaha illallah su kuma sun tara gumaka da yawa a Ka'aba ma akwai na musamman wajen guda 360 banda na unguwanni banda na gidaje da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ce qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce babu abin bauta bisa janta sai Allah sai ku rabauta sai suka ce aj'al al alihata أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد ما سمع إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل, أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب a sai suka ce kun ga kawai shi su suka kansu fassara amma dai a fassarar su akwai fahimta akwai gwaninta la ilaha illallah babu abu da zai sai Allah qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku rabauta sai suka kan kansu fassara suka ce aja'ala al-ali hatta ilaha wahida yanzu duk sai tattara duk tasiri tarun gumakan nan namu ya mai da su abin bauta daya sai suka kiyarda to kaga addinin da ake gina shi akan aqida mai kyau shine wani addinin da kai da in ka ce la ilaha illallah ka korewa kowa ibada ka tabbatar wa Allah ibada do Allah kai a nan garin take ta irin wani wannan gare ka ka fahimci ma yadda quraisha suka fahimta saboda haka wannan shine tauhidul uluhiyya ta Allah da ibada tauhidi na uku na karshe shine ka ta Allah a cikin sunayensa da sifofinsa dan yace laisa kamithlihi laisa kamithlihi shay'un وهو السميع العليم عليم وهو السميع البصير الله يقول ليس كمثله شيء babu wani abu tamkarsa shine as-sami'u shine al-basiru wannan ne Allah a suratu Maryam ya dunkule mana a aya ɗaya waɗannan kashin tauhidin guda uku yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma rabbus samawati wal ardi wama bainahuma فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا نعم Allah ya ce in baka san shi ba shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ba rububiyya ba kenan sai ce to fa abudu ka bauta masa to amma saboda ibadar ba once lokaci guda ba ake yi a ƙari. a'a mutum da ibada mutuka raba Allah ta yi wa abu rabbaka wa abu rabbaka hatta ya kalli al-yaqin Allah ta yi ka bauta ma ubangijinka har mutuwa to shi yasa sai Allah ya ce wastabir alaiha to kai hakuri da ibada wastabir li ibadati na kai hakuri da bautarsa Ka ganin kuma uluhiyya ake tabbatar maka rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rububiyya fa'abun uluhiyya sai ce halitta alamu lahu tamiya shin ka taba jin takwaransa ana so a nuna maka shi kadai ne a cikin sunayensa da sukofinsa in shine Allahu sai dai Abdullahi in shine Ar-Razzaq sai dai Abdurrazzaqi to imanin da aka gina shi a irin wannan to shine zaka ga ibada ake ta kai tsaye ba a daukan wani abu a bar wani abu da ilimi kyakkyawan ilimi dan man yarjillahu bihi khairan yafaqihu fid dini duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi to fahimtar da shi addini yake yi sannan yana daga cikin abin da zai tabbatar da kai akan wato addini komai ka karba ka aikata shine yadda kake zikirin Allah tabaraka wa ta'ala yadda kowane lokaci kake sa Allah a cikin al'amuranka amma in dai kawai ba tunanin Allah to za ka yi abin da ka ga dama ne ka gani saboda haka Allah subhanahu wata'ala yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن معاب الله يقول لك إيماني تو زكاة تنسو suna samun nutsuwa ne suna samun kwanciyar hankali ne da ambatan Allah da karanta alkur'ani sai ce ku saurara da karanta alkur'ani ne da bin qur'ani ne zukata suke samun nutsuwa abu na karshe in mutum ya samu irin wannan imanin ba ma wai yayi wake wake bai dau wani abu ya bar wani abu a sai ma ya baka mamaki sai yayi abin da za ka yi mamakin in ba dan imani ba da ba za a yi wannan abun ba dan almu'min yasna'ul ajaib mai imani yana ba da abin mamaki mai imani ne yake abin da idan da ba dan yayi ba sai ka ce ba zai yiwu ba an yi hijira an zo madina abdurrahman bin auf mai kuɗi ne a makka amma sai hijira ta kama shi zuwa madina da ya zo madina kowace ƙwarya da abokin burminta sai annabi ya kalli sa'ad bin rabi'a sai ya ce to kai kai ne mai masaukin abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf sai kai sa'ad bin sa'ad bin rabi'a sai je cewa abdurrahman bin auf to ni dan kasuwa ne ina da dukiya zan raba dukiya ta gida biyu in baka rabi ina da mata biyu zan fito maka da su ka zaɓi wadda kake so zan sake ta sai idda ka aure ta kai in ba imani ba za a yi wannan al'imanu huwa al'iman to amma tun da cin kasuwar imani ake shi ma wanda aka gaya masa hakan ai imanin ya sa ya baro tasa dukiyar ya kawo imanin sa madina sai ce barakallahu fi ahlika wa malika Allah ya sanya maka albarka cikin iyalanka da dukiyarka dullani ala soki nuna mun kasuwar kawai kaga wanda yake nuna maka inda imani aiki ma ake na ba da mamaki wanda ba a tunanin za a yi sai dai an imani ya sa a yi ba ma kake abin da ga dama ba kake barin abin da baka so Allah madaukakin sarki ya datar da mu abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allahu akbar wa alaikum wa rahmatullahi wa